بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم، بركة مدسادوا آه، وانا يمتي نبيو دوة رمضان hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta uku, wadda ta yi daidai da ranar uku ga watan hudu shekara ta biyu ta miladiya za mu yi majalisi na biyu cikin majalisin tafsirin alkur'ani da muke yi a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi baki daya za mu tashi za mu koma mu fara da wakana fil madinati tis'atu rahatin aya ta 48 sake maimaita ta na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان في المدينة تسعة رهطين وكان بالمدينة تسعة عاصم يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنميتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا ثم لنقولن na Allah jalla wa ala الله جل wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun a cikin garin ya kasance a cikin garin wato mutanen samudawa akwai tis'atu rahtin wato gungu na mutane tara ar-rahab shine jama'a shine ake fassara shi da Hausa da gungu amma ba a itlaƙinsa a larabci sai a kan abin da yake daga mutum uku zuwa tara a wato abin da yake koma bayan goma wato gungu ne na mutane tara yufsiduna fil ard wannan shine su masu suna suna yin barna a bayan ƙasa ma'ana bil istimrar a ciki suke kuma haka suke niyyar ci gaba da yin wannan barnar wala yuslihun ba sa islahi ba sa kawo gyara to a ma'anar ɓarnarsu shi ne abinda suke cewa na sarrafar da mutane daga imani da Annabu salihu da biyayya a gare shi wanda yake nuna cewa duk wanda yake yaƙi da tafarkin annabawa yake yaƙi da sunnar annabawa to ɓarna yake a bayan ƙasa ko da irin wata ma'ana ya faɗa na cewa gyara yake kawowa kamar yadda Allah ya faɗa dangane da da munafikai wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun in aka ce musu kada ku rinka barna a bayan kasa sai su ce ai mu gyara kawai muke kawo mecece barnar su da suke yi cewar da suke yi kada ai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka a kowane makani a kowane a kowane wuri da kuma a kowane zamani duk waɗanda suke wato kokari wajen ɗauke mutane daga tafarkin annabawa to wannan barna suke shukawa a bayan kasa barna suke shukawa a bayan ƙasa ko wace irin da'awa suka faɗa na cewa gyara suke kawowa kyautata rayuwar al'umma suke yaƙi suke fafutuka suke akan haƙƙin mata fafutuka suke akan haƙƙin yara da duk wata ko kuma fafutuka suke akan haƙƙin mutane masu a wato ɗabi'a ratsatsa ba irin sauran ɗabi'a ɗabi'un sauran mutane ba da kowace da'awa suke yi barna suke a bayan ƙasa to waɗannan kun ga wannan shine asali wato sun zamanto cewar wato da su da mutane mabarnata na al'umar na mutanen annabi salih na samudawa duk sun zamanto farkin su ɗaya an kirawo garinsu da almadina kamar yadda muka ambata ita ce wanda ake ce ma alhijir wala kad kazzaba ashabul hijr al-mursalin to alhijir ita ce madina sunanta kenan a yanzu kuma ana kiranta diyaru samud kuma ana kiranta madainu salih ta fi shahara da madainu salih don ko a map ka duba map din saudiya idan ka duba za ka ga sunan da aka bata kenan madainu salih kamar yadda muka ambata kilo 400 da yan kai in ka bar madina kai arewa ka tafi zuwa kasar jordan kafin ka bai kafin ka kai tabuka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta garin a lokacin da yake tafiya yakin tabuk a shekara ta wato a shekara ta takwas bayan hijira to wannan kasancewar su su tara Allah ya ambace su su tara ne kuma akwai hikimar Allah a cikin ambatan su kan cewa su su tara ne amma babu wani hukunci da ake ɗauka daga ita lambar tara duk da waɗansu sun ɗauki wannan daga wannan suka ɗauki cewa ita lambar tara wato lamba ce a fi duk wani abu na tara ba a son sa to babu wani dalili akan wani la'alla suna dubawan kan cewar sauran lambobi sauran adadi da aka ambace su duk an ambace su ne ta fuskar a galibi ta fuskar yabo kaga dai ɗaya ita ce qul a ahad biyu kuma a wani kulli shay'in khalaqna zawjayn ta tadhakkarun kuma sifar dai daga cikin sifofin wato fukafukan mala'iku ne uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba kaga da biyu da uku da biyar duk sun samu shiga shida kuma kaga an ambace su wajen ashabul kahf kuma mun san bayan Allah ne salihai haka bakwai haka takwas duk an ambace su a cikin ashabul kahf wa yaquluna فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم goma kuma an ambace ta wajen silka asharatun kamila wajen azumi to da aka duk amma tara sai a sifar waɗannan mabarnata ta zo to waɗansu sai suka ce wannan ya nuna cewar tara ba lamba bace ne albarka to wannan canfi ne abin mamaki da suke da mutum zai ɗauki wannan bayan a kissar annabi salih ga abin da yake rusa canfi yace hmm, da suka ce da suka ce qalu tayyarna bika wa biman ma'ak qala ta'irukum inda Allah kaga yayi na fahimcin canfi da baki da ya kora canfi to da ka babu dalili babu wata lamba da take canfi kun san waɗansu kasashe saboda wannan canfin wato ko lift ne sai ka gaba a sa lamba wanda suka canfa tara sai ka ga idan a cikin lift ne sai a sa mata a hawa na ɗaya na biyu na uku na hudu da biyar da shida da bakwai da takwas sai goma ba za ga tara ba waɗansu kuma sun canfa sha uku ne in aka zo sha ɗaya sha biyu sai sha hudu babu sha uku saboda wai lambar a wato ba ta da albarka to albarka wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan shirka wanda za ka yi sababi da abin da yake ba shi ne sababi ba Allah bai sanya wani abu da yake tasiri a kan wata lamba don ita lambar bacci kamar yadda bai sanya tashin tsuntsaye ko kukansu ko kukan waɗansu dabbobi sababi ga saukar wata masifa ba to Allah ta'ala yake kasa mu billah suka ce su waɗannan wato wannan shine bayanin ɓarnar tasu taqasamu billah ku yi rantsuwa tsakankaninku da Allah lanubayyitannahu wa ahlihi za mu far masa da daddare mu kashe shi da shi da iyalansa thumma lanaqulanna liwalihi ma shahidna mahlika ahli sannan mu ce ma mai neman jininsa wato waliyinsa mai jibintar lamarin neman haƙƙin jininsa na wato ya nemi kitafi ko diya ma shahidina mahalika ahlihi mu ce mu ba mu halarci halakar iyalan nasa ba haka kira'ar hafsu take mahalika mahalika ahlihi kira'ar abu abubakar an asim kuma ma shahidna mahlaka ahlihi to mahlaka bi ma'ana wato sunan makani ba mu halarci wajen da aka halakar da iyalansa ba amma kira'ar jumhur ma shahidna muhlaka ahalihi wato ba mu halarci wurin halartar ba mu halarci wurin halaka shi ba ko zamanin halaka shi ko halakar da shi zai iya ɗaukan fuskoki guda uku a kira'ar jumhur ko masdari ko ismul zaman ko ismul makan wato dai su nuna isa matuƙa wajen barrantar da kansu da kubutar da kansu da kan cewar su ba su da hannu a cikin kashe shi kuma sun ce lanubayyitan nahu mu zo masa mu kai masa hari mu kai masa farmaki cikin dare domin kisan ya zamanto kisan gilla wanda ba a san wanda ya yi ba ba a bayyana ba a koyi sai cikin dare wato albaya shine duk abin da aka shirya shi aka yi shi cikin dare duk abin da aka shirya shi cikin dare wa huwa ma'ahum idh yubayituna ma la yarda min alqawl Allah yana tare da su yayin da suke wato shirya abinda ba Allah baya so na zance a cikin dare to shine albayat daga bata abinda mutum yayi cikin dare to abinda suka suka yi alƙawari suka yi rantsuwa a tsakaninsu to kun ga wannan a cikin rantsuwarsu ya nuna sun yarda da Allah sun ce taqasamu billah ku rantse da Allah saboda haka, mushirikai ne ba wai ba su da Allah ba sai dai illarsu suna tarayya da bauta suna tara Allah da bauta suna tarayya da bautar Allah da waninsa wa inna la sadiqun kuma suka ce mu masu gaskiya ne wato haka wato suka ce ga abin za su faɗa ma muka ga abin za su faɗa to da al'adar mabarnata shine kullun shirin su wato akan sharri ne kuma sun san cewar abinda suke yi barna ne shi yasa za su yi rantsuwa akan abinda suke yi din na barna kuma suna ganin dabara su take za ta wato ita ce za ta musu sutura to sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayanin irin shirin barnar tasu da kuma ɗabi'a wadda take ta mabarnata masu isabi a bayan ƙasa shine makirci Allah ya ce wa makaru makra kuma suka shirya makirci wa makarna makra mu ma muka shirya makirci in ji Allah wato ya fi isa ana fassara cewa mu kuma muka shirya abin da zai warware su tunda babu muƙabala ne amma an san aka ce Allah ya yi makirci an san makircin Allah ba irin makircin halitta ba ne sun shirya makirci Allah shi ma ya shirya makircinsa makircin Allah shi ne abin suka shirya Allah zai ɓata shi sannan shirin da suke ganin sun yi shi ne ainihin fada wasu cikin shirin Allah suna ganin sun yi makirci ba ƙullawar da abin da suka ƙulla za su yi shi ne ainihin fada wasu cikin shirin da Allah ya musu shi ne istidraji wato yayin da kamar mutum ne Allah ya rubuto masa Allah ya rubuto cewa mala'ikan mutuwa a abuja zai ɗauki ransa ya je ya nemi tiket babu jirgin sama ya je ya nemi mota babu mota sai kawai yana ta tunanin yaya zai samu sai ya ji an bashi shi lift duk wannan yana ta murnar cewa ai wato yana da connection ga shi ma wani ne ma ya zo ya ba shi lift nan ku san zai kai kansa wajen mutuwa ba to da haka yayin da musamman idan mutum ya yi shiri mummunan shiri to ya sani cewa yayin da yake mummunan shirin nan to Allah madaukakin sarki yana nan yana nasa shirin wanda zai sa masa zai ga akibar mummunan shirin da yi. kamar yadda Allah ta'ala ya ce wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi mummunan makirci baya kewayewa kewayewa ta halakarwa sai ga ma'abutansa wanda suka shirya shi Allah ya ce wa makarna makra mu ma muka shirya makirci wa hum la yash'urun alhali su ba sa sani ba su san irin shirin da Allah maɗaukacin sarki ya musu ba to dama ina kai ina sanin gaibu ba yadda za a yi san abin da Allah yake shiryawa domin ita kaddara Allah abu ne wanda yake ya isa matuka wajen ɓoye shi da ba wanda ya san shi ba wanda ya san abin da zai faru wa ma ta gari nafsun ma za ta gada ba wani rai da ya san abin da zai ta a gobe to Allah maɗaukacin sarki sai ya ce كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين to ka duba ka gani wannan hidabin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wato ana nuna wasu ana kiransa da kuma duk wanda ake karanta masa wannan kissa fanzur ka duba ka gani kaifa kana azibatu makrihim yaya karshen makircin su ya kasance anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in wannan badal ne ka duba ka gani yaya muka halakar da su da su da mutanen su gabaki ɗayan ka zo wato ka yi tunani ka duba ka gani yaya ƙarshen makircin su ya kasance abinda suka shirya za su yi sun yi sun kashe annabi salih da iyalansa me ya faru a gare ku ka duba ka gani me ya kasance yaya ƙarshen makircin nasu yake sun yi nasara ba su yi nasara ba me ya faru a gare su to an Allah ya ce mun halakar da su mun ke su at-tadmir shine wato halaka wanda take ba za ta bar komai ba a cikin wanda aka halakar da Allah ya halakar da su gabaki ɗayan su da su da mutanen su baki ɗayan su wannan ita ce a a kira'ar hafs a kira'ar jumhur fanzur kaifa kana aqibatu makrihi inna dammarnahum wa qaumahum ajma'in ka duba ka gani yaya ƙarshen makircin su ya kasance wannan tambaya ce to sai Allah ya bada amsa wato kamar an bada amsa ne ana cewa to yaya karshen makircin su ya kasance to sai Allah ya bada amsa inna dammarnahum wa qaumahum ajma'in Hakika mun ke su da su da mutanen su gabaki daya su waɗanda ake nufi wato su mutum tara din mabarnatan mun halakar da su to Allah bai faɗi yanda su suka halaka ba amma su mutanen Allah ya faɗi yadda ya halakar da samudawa a suna a cikin suratul araf ya ce fa aka zartu murrajifa girgizar ƙasa ita ta kama su a cikin suratul hud kuma fa aka zartu musaiha wato kururuwa kururuwa wato ihu tsawa ita ce ta kama su dubiyun aka haɗa musu aka yi girgizar ƙasa wadda za ka sa musu razani sannan kuma aka yi musu wato tsawa sauti mai wuce iyaka wanda tasirin wannan sautin sai rayukan suka fita sai ga su a durkushi a gurfani ba yanka su aka yi ba ba wani abu ne ya fado ba wuta ce ta zo ta cinye su ba ba kuma tsakon kwani ne suka fado suka binne su ba ba kuma girgizar kasar da aka yi ta kasar ta haɗe su ba an yi girgizar kasa wadda ta sa musu razani amma sauti kuma kamar yadda malaman tafsiri suka ambata sautin shine tsawar da mala'ika jibrilu yake mala'ika jibrilu kakkarfa ne zuƙo watin inda bil na makin zuƙo watin ma'abucin ƙarfi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ya gan shi a halittarsa yadda Allah ya halicce shi da fuka-fuki 600 ya toshe sassa baki ɗaya wato daga sama har ƙasa shi ne kawai ba ka ganin komai kasan ba abin da zai tare mata hasken rana ko to eh, mala'ika jibril da Annab sallallahu alaihi wasallam ya ganshi ya kad saddal ufu ya toshe dukkan sassa tsakanin sama da kasa to halitta kamar wannan idan ya yi ihu yaya za ka ji ko giant ne aka ce ya yi maka tsawa kasan irin a cikin masu training na sojoji in ka ga an sanya sergeant Kita ka ga wani gabjeje mana wanda za ka ji in yana irin command din nan nasu sai ka ji waɗansu ba har tsari za su saboda tashin hankali saboda ƙarar tasa to halitta kamar jibril ya ƙara ya yi ihu ya yi tsawa ya yi ihu ya yi tsawa to abin da ya halakar da su kenan gabaki ɗayansu amma su mutane tara ɗin a babu wani abu da ya zo illa labarurruka da suka zo a cikin kissoshi da aka samu daga cikin zafan bani isra'il a daga cikin zafan tarihi ke daga cikin zafan malaman tarihi a irin su ibn ishaq da suka kawo tarihin samudawa cewar wanda malaman tafsirin mu suka ambata kamar mujahid ibn jabr almajirin abdullahi ibn abbas cewar wato yayin da suka shiga gidan annabi salih da daddare to sai aka yi musu ruwan tsakon kwani daga sama mujahid kuma shi cewa ya yi wato wata katuwar faci dutse mulmulalle shine ya fado da ya fado sai ya rufe su a wajen da suke ya zamanto kamar wato kogo wanda dutse ya rufe shi saboda haka a ciki suka halaka babu wanda ya take ganinsu domin sun je a bayan a cikin waɗannan kwanaki uku da annabi salihu ya ce tamatta'u fi darikum salasata ayyam ku zauna ku ji daɗi a cikin gidajen ku kwana uku to kacin suka yi shirin kan cewa kafin kwana uku ta yi bari su gama da shi to suka yi wannan shiri ba san yayin da suke shiri Allah shi ma yana nasa shirin ba to shine Allah ce ka duba ka gani to da aka ce ka duba a cikin wannan janyo hankali ne wajen izina cewar ƙarshen makircin waɗanda suke makirci da annabawan Allah shine Allah yana halaka su saboda haka waɗanda suke ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam makirci to su ma kamar yadda Allah ya yi ma ya dirka ya yi ma waɗannan mutane da suke ma annabin Allah salihu ya yi musu ya halakar da su to su ma haka Allah zai halakar da su wannan ku da na da da na yanzu saboda haka da na da a na da waɗanda ake karanta musu alkur'ani wannan sai ya zamanto gargaɗi a gare su a kan cewar to fa abin da zai same su kenan saboda haka mushrikai sai ya zamanto an yi musu narko ne an faɗa haka al'amarin yake amma ka san ita gaskiya tasirinta a cikin zuci inda aka faɗa wato sai ta sanya ma mutum zuciyarsa sai ta raurawa to kuma har wa yau a cikin fanzur da aka ce a duba akwai izina ga muminai cewar makiyansu waɗanda suke ma'annabin da aka aiko suke imani da shi wanda suke masa makirci to ga ƙarshen su su haka zai kasance saboda haka muminai rauna na da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su istibshari su bishara da cewa haƙiƙa waɗanda suke yin shirin makirki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma su haka zai kasance babu inda aka faɗi wannan makirci da mutanen samudawa suka yi a cikin kissoshin da aka yi na samud a cikin alkur'ani sai a wannan sura don haka nema daga cikin malaman tafsiri waɗansu suke ganin wannan ayar saukarta ta dace da lokacin da ake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makirci wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin ka ambata yayin da kafirai suke maka mummunan shiri suke shirya maka makirci domin su kashe ka ko su ɗaure ka su sanya ka wato ɗan fursuna su hana ka yanci ko kuma su fitar da kai daga cikin garin suna shiri Allah shi ma yana nasa shiri to a lokacin sai ya zamanto wannan wato gargadi ne ga waɗanda suke ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam makirci a wannan lokaci cewa to ba gafa yana shine fa yake faɗin kissar annabawa da kun san labarin su ashabul hijr da kuke wucewa ta gaban su kuna gani yaya Allah ya halakar da su domin shi sha'anin samud yadda halakar take ba za ta ɓoye ga kowa ba in banda yanzu da aka shinge shi da gari ne guda za ka zo ka wuce su malam abdulwahab a lokacin kafin a shinge sun je sun yi rihla daga jami'a saboda ka sun je sun wuce sun gani gashi nan dutsen za ka gani gidaje ne amma haka za ka ji wajen kufai babu wani alamar motsin wani abu amma ga gidan allah ya bari ga gidajen Allah ya bari saboda haka kuma suna wucewa suna gani saboda haka sun san an yi sha'ani a nan wajen to yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu cewa sun yi makirci Allah ya ce shi ma ya yi makirci to kaga masu makircin dole wannan ya zamanto abin ta da hankali a gare su cewa to ko mu ma irin yadda samudawa suka yi makirci karshen makircin su ya kasance halakar su mu ma abin da zai zamanto a gare mu kenan to dama shine wa'azin shine yadda qur'ani yake zamantowa wa'azi

wofintattu wato khaliyatan babu kowa a ciki wofintattu bima zalamu saboda zaluncin da suka yi inna fi zalika la'aya a cikin wannan hakika akwai aya li qaumin ya'lamun da mutane waɗanda suke masana masu sani Allah yake fa tilka wannan tilka dinnan an shayar da ita ma'anar ma'anar fi'ilin ishara ina nuna maka gidajen su hawiyatan halin kasancewar su wofintattu wato gashi nan kuna gani ina nuna muku su da gidajen nan khawiyatan khawiyatan babu kowa a cikin su bima zalamu saboda zalincin su to a cikin wannan akwai aya ga mutane masu sani an keɓance su da aya wato dan su ne aka sanya wannan ayar masana wanda suke neman ilimi masu neman ilimi su ne aka keɓance da sanya wannan ta zamanto aya ba mai gardama ba domin dama rigimar waɗanda suke jayayya da annabawa gargama da yi ma annabawa wani gani-gani da neman rashin sani amma inda mutum yana neman sani wannan abin da suke faɗa wannan wani ilimi ne ai ya kamata na san shi ya kamata na tsaya na yi lura ya kamata na tsaya na yi zurfin tunani to wannan su ne masu rabo amma wanda za su duba suna ji sai su kalli abin da raini ko da girman kai ko da isa nuna isa ko da wani abu daga cikin abubuwa waɗanda suke na cututtukan rai na hasada da ƙyashi da girman kai to wannan tabbas ba masu neman ilimi ba ne, ba don su aka yi aya ba saboda aka kada kai mamaki don su ba su ga wata aya da su ina ayar ke? sun san dama duk waɗanda suke inkarin addini ba abin da suke da shi illa wato a ingalanci rashin kunya da addini sai a <laughs> menene a cikin wannan ina ayar take alhali kuwa Allah shi da ya sanya ayar ga masu neman sani ne su kuwa inan ba masu neman sani ba sau saboda haka kada ma abin da suke faɗa ya so samu tare hmm? domin su ba don su aka sanya ayar ba wannan ayar abdullahi ibn abbas ya yi istinbadi daga cikinta ya ce na samu a cikin alkur'ani cewa wato rushewar gidaje da rushewar garuruwa saboda zalunci ne abinda yake rusa garuruwa abinda yake rusa gidaje zalunci saboda wannan ayar fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu ga gidajen suna wofintattu saboda zalunci da suka yi wato duk mutane da suke shuka zalunci to Allah zai wato Allah zai mayar da gidajen su gidajen su zaman to kufai su watsi su halaka garuruwan da suka shuka zalunci to haka Allah madaukakin sarki zai sanya su su zaman to watsatsu tattu abin da yake tayar da gari kenan abin da yake tayar da gari kenan saboda haka halin da muke ciki idan ba mu tsaya mun bar zalunci ba idan ba mu tsaya mun bar zalunci ba to haka garuruwanmu za su kasance haka garuruwanmu za su kasance kuna gani ƙauyuka da ake tayar da su mutane nawa ne an tayar da ƙauyukansu sun zamanto 'yan gudun hijira a cikin makarantu da barikin sojoji da barikin 'yan sanda gari guda ta ga ya saboda waɗansu maɓarnaka da waɗansu maɓarnata da suka saku a cikin al'umma sakamakon zalincin da muka aikata sakamakon zalincin da muka aikata domin shi Allah jalla wa'ala haka yake kuma wannan la'alla ya zama bulaliya ce daga Allah domin wato mu dawo ba azaba ce wadda za ta game ba ga baki daya amma bulaliya ce wadda za ta sami izina mu dawo wannan muskilan da muke samu wannan ruguza garuruwa da muke samu da tarwatsa al'umma da muke samu sanadiyar 'yan bandit da 'yan kidnappers masu ɗaukan makami da masu tada zaune tsaye da masu garkuwa da mutane da waɗannan matsarata da suke barna wallahi ba wani abu bane illa sakamakon zaluncin da muke nau'i daban-daban na zalunci kullum sabuwar fusara muke fitar da ita muna fito na fito da Allah inkarin ma da ake yi yanzu inkarin ma ya zamanto wato bako inkarin shi ake inkari yanzu to wannan ya isan mana bala'i ya zamanto munkarin ma da ake inkari ana inkarin ai inkarin munkari amma wannan ayar kamar yadda ibn abbas ya istinbati ya kamata mu yi wukufi a kanta mutum ya yi tunani kai kanka gidanka idan dai ka shuka zalunci to ka wannan gidan zai zama to lalatacce zai tarwata garin da aka shuka zalunci a ciki wannan gari zai tarwata kuma babu zalunci wanda yanzu ake adonsa kuma ake ike ci irin zaluncin shirka ta hanyar tsafi da bokanci suna cin karansu ba babbaka saboda 'yan siyasa sun ɗaure musu gindi saboda sun yi imanin ba za su samu mulki ba sai sun hada da ayyu sai sun hada sai sun hada da kafircin da matsafa suke yi na shan jini da da kaddamar da da kwakule-kwakulen gaɓoɓi na jikin ɗan adam domin a je a ba aljanu domin a samu biyan bukata kuma waɗannan waɗanda suke wannan an ɗaure musu gindi suna abin da suka so ko bayan mun san cewar babu inda za su jefa wanda duk suka zo suka yi irin wannan ka duba haga ya karshen su ya kasance ya karshen su ya kasance wanda suka shahara da irin wannan saface-saface to sun yaɗu abin ya yaɗu a cikin al'ummarmu saboda ne saboda almutrafun ma'abuta ni'ima ma'abuta ni'ima wanda suke da miliyoyi a hannunsu miliyoyin kuɗaɗe a hannunsu saboda su ne su suke dokar su kasafi su ce ga abin da za a biya su su ne suke dokar ce ga abin da za a biya su ana biyan mutum miliyan 60 da wani abu a wata amma wanda ya je ya yi shekara da shekaru ya furfura ya zama profesa nawa ake biyansa 350 amma shi ne ya yi research ya koyar ya yi bincike ya yi supervising hmm, na masu zamantowa masu yin digiri na biyu digiri na uku duk wannan aikin da yake yi amma wani shi ko kawai ya zo ya tattara jama'a ya yi abin da zai yi ya je ya sanya ma kansa albashi na fitar hankali wanda shi wanda yake irin wannan aiki na ƙasa har ya gama rayuwarsa da wuya albashinsa ya kai abin da yake mutum ɗaya daga cikin su yake samu a wata ɗaya to kuma waɗanda suke wannan saboda yawan kuɗin kuma sun yi imanin cewa da yawa daga ba wai duga baki su bane ba wai duga baki su bane akwai waɗanda ba sa tsafi akwai wanda ba su yarda da shirka ba amma a cikinsu abin da yake sanya shirka take haɓaka a cikin al'umma yawa yawan wannan abin abinda su suke yi da abinda kuma mata masu matan masu hannu da shuni matan masu irin wannan kudin da suke shigowa da suke so kada wata ta shigo to yawanci su ne suke zamantowa suke patronizing suke zuwa wajen waɗannan matsafa suke kawo mana farna a cikin al'ummarmu abin da ya sa aljanu suka fantsama a cikin al'ummarmu kenan saboda dukkan sihirin da suke sai sun kira aljanu saboda haka masul jin shafa aljanu ta yawa a cikin al'ummarmu saboda barnan waɗannan mutanen sun ja wannan aljani sun kira wannan aljani akwai aljanin da ba za a kira shi ba sai tukuna an zauna akan alkur'ani an yi jasa su ta za a samu zaman ta za a samu aminci al'umma irin wani to kuma wannan masu neman mulki da yawa haka suke yi domin su samu mulki da masu neman shanye mazajensu haka suke yi da matan banza masu ƙoƙarin su samu yadda za su shiga wajen irin waɗannan masu ƙazaman kuɗin su ma haka suke yi duk su ne yawancin 'yan koronsu to wannan ɓarnaki take rusa al'umma domin gashi Allah ya gaya mana ga gidajensu nan wofintattu saboda zalunci da suka aikata sunnar Allah ce idan mutane suka assasa zalunci to Allah zai watsa gidajensu Allah zai watsa garuruwansu Allah zai wofantar da garuruwansu zamanto kufai muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kiyashe mu ya karɓi tuban mu sannan Allah ya ce wa an jainal ladina amanu wa kanu yattaqun kuma muka tsirar da waɗanda suke imani wato wanda suka ba da gaskiya da Annabi Saleh wa kanu yattaqun kuma suka kasance masu jin tsoron Allah wato masu takawa wato suna jin tsoron shirka da sabon Allah sun ji tsoron saba ma Allah sun ji tsoron shirka to Allah ya tsirar da su bai faɗi Allah bai faɗi yaya Allah ya tsirar da su ba amma ko ina a cikin suratul arab da suratul hud duk Allah yana faɗa cewa ya tsirar da annabi salih Allah ya Allah ya tsirar da annabi salih wallazina ma'ahu wanda wanda suke tare da shi ma'ana wanda suke tare da shi a cikin imani waɗansu daga cikin malaman tafsiri na tabi'ai sun ce Allah madaukakin sarki ya fitar da shi ya kai shi kasan ashabun ras ashabun ras don suna kusa da shi tunda arras suna a gari ne rijiyar tana kudancin jordan saboda haka kusa take da mada'in salih can Allah ya fitar da su saboda haka ma suke waɗannan malamai suke cewa ashabun rassi mutanen garin ras wanda Allah ta'ala ya ce ya kaddabar qablahum qaumun nuhin wa ashabun rassi wa thamud ashabun rassi su ne wato jikokin annabi salih ne da muminai da suka yi imani tare da shi waɗansu kuma suka ce Allah ya fitar da shi ya tsirar da shi zuwa ga ƙasar falasɗin ƙasa ne albarka a nan suke ha Allah ya tsirar da su waɗansu kuma suka ce yaman Allah ya tafi da shi ya je ya kafa garin hadramaut domin yana zuwa garin aka ce sai ajalinsa ya sauka shi sa ma aka ce hadramaut wato mutuwa ta halarto shi yasa aka sanya ma garin suna hadramaut duk wannan isoshi ne da malaman tafsiri duk da yake na tabi'ai ne suka faɗa amma babu abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma alkur'ani yayi yi shiru akan wannan domin muhimmi a cikin wannan shine tsirar wanda Allah ya tsirar da su Allah ya tsirar da su wanda a cikin wannan yake nuna cewar Allah yana tsirar da masu imani da takwa kuma da Allah ta'ala ya ambaci wanda ya tserar da su din sai ya tserar da su da sifar su wanda ita ce dalilin dalilin tsirar ta su dalilin tsirar su imani da tsoron Allah wa anjayna Labina amanu wa kanu yattaqun muka tsirar da waɗanda suka ba da gaskiya kuma suka kasance masu takawa saboda haka a kowane zamani da a kowane bigire tsira yana cikin imani da tsoron Allah babu wanda zaka ji ya zaman babu wanda zaka ji a rayuwarsa ya zamanto mumini yana kaffa kaffa da iyakokin Allah yana kaffa kaffa da sako ka ji an ce wannan ya zamanto tababbe babu wanda ka gani Allah mai cika alkawari ne Allah bai taba tozarta wanda ya rayu rayuwar takawa ba domin sunnar Allah ce shi yasa Allah yake in ya tashi ambatan tsirar sai ya ambace su wato da waɗannan sifofi wanda su ne dalilin tsira imani da tsoron Allah saboda haka sune abin rikewa wannan kissa ta annabi salih a nan wajen abubuwan da ta kunsa na farko dai ta nuna mana bautar Allah ba ta kasancewa sai da rashin shirka saboda kan aka ce a bauta ma Allah dole abin da ake nufi tauhidi ake nufi duk wanda ya haɗa bautar Allah da wani Allah bai bauta ma Allah ba sannan kuma wannan kissa ta nuna mana mutum ya zamanto mai kaunar alheri ba mai wato cewa in ma sharrin ne ya zo mana ne ba ka da karfin daukan sharrin ba ka da karfin daukan kaddara Allah wane kai wane kai wane ja da Allah saboda ka ka zamanto kada ka zamanto mai gaggauta mummuna maimakon ka nemi gaggawar zuwan kyakkyawa domin abinda Annabi Salih ya gargadi sa kenan kuma wannan kissa ta nuna mana cewa daga cikin daga cikin sabubban samun saukar rahamar Allah istighfari istighfari kuma ta nuna mana canfi hanyar shirka ce to kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da ƙara ƙarfafa mana duk da cewar shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma nuna mana haɗarin canfi domin ya ce a tsiyaratu shirk canfi shirka ne shine ibnu mas'ud ce wa ma minna illa ba wanda daga cikin mu face wani lokaci ta bujiro masa shamfi in zo maka a zuci wannan ba zai cuce ka ba da yin shirka abinda zai cuce ka wannan camfin ya hana ka ka tashi za ka yi tafiya kana fitowa sai ka ji kukan mujiya ko ka ji kukan hankaka sai ka ce a ah, wannan tafiyar babu sa'a ba za a yi ta ba to wannan ka yi aiki da canfi in ko ka ji shi a cikin zuciyarka ya ɗarsu ka ce a'a fa da a cikin dare ka ji mujiya na kuka sai ka ce to to ko mutuwa za a yi ni in wannan tunanin ya faɗo maka to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ji wannan abun na canfi a cikin zuciyarsa ya ce Allahumma la tsaira illa tsairu wala khaira illa khairu wala ilaha gairu Allah babu wato abunda babu canfi illa abin da ka kaddara babu alheri sai alherin da ke hannunka babu abin bauta da gaskiya sai kai a wata riwayar mawquf ne amma shi mutum ya ƙara Allahumma la ya'ti bil hasanati illa an wala wala sayyi'ati illa an babu kuma mai babu mai kawar da miyagun abubuwa sai kai wato ka jaddada tauhidi da yin waɗannan kalmomi sannan wannan a daga cikin darasin da wannan surar take istar take nuna mana cewar wato daga cikin abin da yake kawo fitunuwa a cikin addini shine bin tafarkin tafarkin mushrikai tafarkin al'adun shirka tafarkin al'adu da suka saba ma sunnonin annabawa domin annabi salih da ya ga da mutanensa suka kawo hujja da canfi wanda yake yana daga cikin al'adar shirka sai ya ce bal antum qaumun tuftanu ku mutane da ake muku fitina idan mutum ka kama al'adu waɗanda suka saba sunna to fitina za ta same ka fitina za ta same ka mecece fitina abin da zai raba ka da addini shi yasa da shi yasa ake gudun bid'a wani mutum da ya zo wajen imam malik ya ce yana so ya ɗauki harami daga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba daga zulhulaifa ba sai ce kada ka yi ina ji maka tsoron fitina ya ce wace fitina ce a ba abdullah 'yan milamilai ne kawai na ƙara sai ta zamanto fitina ya ce wace fitina ke ta fi girma ka ga kan cewa ka gano wani aikin alheri da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai san shi ba saboda haka duk abinda ya ci karo da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sawa'un na al'adar gargajiya ce ko na al'adar zamananci ce ko na wani abu wanda a koma wani iri ne wanda al'umma suke a kai ko suka kawo ko suke neman kirkirowa idan mutum ya kama shi zai bijirar da kansa da fitina kuma daga cikin ma'anonin fitina istidraji ka ɗauka kai lafiya lau kake nan ku gangara kake cikin halaka ko kai ba za ka sani ba sai tukuna halakar ta zo sannan ka ga babu tsira Allah ya kiyashe mu kuma a cikin wannan a kissa ya nuna mana cewa duk mutane da suka haɗu akan barna to Allah madaukakin sarki yana biyar musu da la'ana akwai shawahid da dama amma wannan kissar ta tis'atu Ga shi nan ga yadda karshen su ya kasance fanzur kaifa kana azibatu masrihin ga karshen su yanda ya kasance a kissar fir'auna su ma ka gani wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'ana wa yawm al-qiyamati hum min al-mafbuhin saboda barna to duk waɗanda suka taru akan barna taron su ba zai tsina na musu komai ba sai wannan saboda haka ƴan uwanmu ƴan siyasa masu kulle-kulle ku kulla alheri kada ku je ku yi kullakullan sharri kullakullan barna a bayan kasa kullakullan yaki da addini kullakullan cin dukiyar cin amanar kasa da cin dukiyar kasa ku kulla abin da zai sa ku samu mulki don ku gyara al'umma amma duk waɗanda suka haɗu duk wani gungu na mutane da suka haɗu domin barna to gashi nan Allah ya ce fanzur kaifa kana aqibatu da makaridu to sannan duk wanda ya yi makirci ga Allah da addinin Allah to ga yanda alƙamarinsa yana yin makircin Allah ya ne masa makirci kuma ba wallahu khairul makiri to sannan daga cikin wannan kissar a wannan darasi na ibnu abbas cewa zalunci shine dalilin rugujewa da wofan rugujewar gidaje da garuruwa kuma tsira yana zuwa ne sanadiyar imani da tsoron Allah Allah ka sanya mana tsira na'am

kuma ka ambata lut lut sunan annabin Allah ne wanda Allah ya turo shi ya zuwa ga alƙaryar Sodom da Gomora wanda dan amin annabi Ibrahim ne Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka ambaci lut id qala li qaumihi yayin da ya ce ma mutanansa ata'tuna al ta wa antum tubsirun yanzu kuna zai kema aikin alfasha alhali kuna gani wato kuna ganin juna menene alfashar shine aikin mutanen annabi lot maza suna neman maza da sha'awa kuma wato ba bugu da ƙari wai a bayyana fa suke yi a bayyane suna ganin juna suna ganin juna a haka suke yi dubi da Allah tsabta irin ta alkur'ani wa antum tubsirun kana jin wannan ba sai an gaya maka ba an suranta maka ba a ce wai ana kuna yin oji ko kuna yin abin nan club club din naked club ko naked island irin yadda suke faɗa shi a uslubin zamani a yanzu hmm? kamar yadda ake cewa a wata cikin wata ƙasa daga cikin ƙasashe akwai wani tsibiri wanda ba a shiga cikin tsibirin sai tsirara haihuwar uwa haka suke shiga maza da mata haka suke shiga to za su tashi tsirara haihuwar uwa a ranar da ido zai raina fata ranar alkiyama amma haka suke shiga to Allah ya annabin Allah abin da ya musu inkari kenan to kun ga abin da annabawa suka zo da shi annabawa sun zo da tsarki sun zo da tsafta in ban da dabba su wane ne za su je suna aikata alfasha, suna ganin juna suna saduwa da juna kai ko maza da mata ne suna saduwa da juna suna kallon juna ai ko su arnan ko su arnan idan suka ga mutum akan titi yana saduwa da mace yan sanda kama shi za su za su ce public nuisance ne abinda za su ce kenan to amma ba amma ba su suke cewa suna da yancin su yi ba to mutanen annabi lot abinda suka fara kenan wannan ɗaya daga cikin sifar alfashar su kenan Allah ya sifanta ta da sifofi da dama a cikin suratul a'raf ya sifanta ta da cewa ma sabaqakum biha min ahadin min al'alamin ba wanda ya riga ku yin wannan daya daga babu daya daga cikin halitta daga cikin talikai da ya riga ku wannan su ne farkon wanda suka fara yi wanda yake nuna namiji ya sha'awan namiji ba abu ne wanda yake a cikin fitra ba ba wani ne ba halitta ce take sa mutum yana haka ba shaidan ne yake sa mutum ya haka to shi yasa suna nan suna ta kokarin yin bincike don su gamsar da mutane cewar ai ilimin science ilimin biology ya nuna kan cewar wato ɗabi'a ce ta waɗansu take sa su suna haka ɗan psychoanalysis suna ƙoƙarin yin wannan amma sun kasa samun hujja ta ilimi wanda za su yi wannan sai son zuciya to Alƙur'ani ya yanke mana ya ce fararren abu ne yau idan da kamar a ce abu ne wanda yake da ɗaɗɗe za a iya cewa abu ne wanda yake yana daga cikin sifar ɗan adam kamar kisan kai daga kisan kai yana cikin sifar ɗan adam tun daga ɗan annaba adam na farko da ya fara yin wannan da ya fara yin wannan barnar saboda daga sifar fushi ce da ɗan adam yake da ita da har zai sanya ce wannan amma wannan ɗabi'a ta namiji ya sha'awar namiji mace ta sha'awar mace wannan ratsatsiyar ɗabi'a ce daga ɗabi'ar da Allah ya halicci ɗan adam to kuma su nan sai Allah ya ambata sifar wannan alfasha da suke yi da bugu da ƙari suna yin ka a bayyana a cikin kanunsu wanda ya nuna isa matuƙa wajen ƙazantarsu domin ita shi zunubi dukkan zunubi dukkan mai laifi to yana cikin afiya yana cikin sutura matsawar bai bayyana shi ba amma yayin da ya bayyana shi yana ajansa to ya zama tokancewa kan ba shi Allah ya cire masa afiya annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu ummati mu'afa illa almujahirun dukkan al'ummata suna da afwa suna da kariya daga wato masifar saukar bala'in zunubi illa almujahirun wato sai waɗanda suke wato masu bayyanawar sabo illa mujahirin da ya koko istisna muttasil ne illa mujahirin na'am a innakum a innakum lata'tuna ar-rijala sha'awa, yanzu ku kuna zai kema maza da sha'awa wato da neman su kuna sha'awar su min dunin nisa ba mata ba bal antum qaumun tajhalun a'a ku dai mutane ne waɗanda suke masu jahiltar akibar aikin da kuke aikatawa ko kuma wato kuna aiki na waɗanda suke wato jahilcinsu ya sanya su wato jahilcinsu ya sanya su sun zamanto masu warin ra'ayi masu gurbatar ra'ayi wanda gurbatar ra'ayi su har ya sanya su ba sa ganin munin abin da suke aikatawa duk wanda yake baya ganin munin wannan aikin to hakika wannan tunaninsa ya zama to jirkitacce saboda haka kaga ba ɗabi'a bace duk wanda yake da wannan shedan ya riga ya gama fitsare shi ya gama fitsare kwakwalwarsa to shi yasa annabin Allah ya ce musu ku mutane ne waɗanda suke jahilai kuma a cikin cewar kuna zai kema maza da sha'awa ba mata ba ya nuna ɗabi'a shine namiji ya sha'awar mace amma namiji ya zo ya sha'awar namiji to wannan ba wanda zai yi wannan sai wanda yake wato tunaninsa da zuciyarsa ta zamanto gurbatatta ya zamanto wato a mai jahilci a cikin suratul al'araf sai ya ce bal'antun ƙaunin musrifun ko mutane ne masu wucewar iyaka duk biyun suna ciki wato ya nuna cewar annabi lut yanda yake ma mutanensa wa'azi wani lokaci ya ce musu israfi ne wannan abin da kuke yi wani lokaci ya jahilci ne wannan abin da kuke yi duk hanyoyi da yake bi wanda zai sarrafar da su daga abin da suke aikatawa to sai Allah ta'ala ya ce ma

Allah ya ce fama kana jawaba qaumihi to jawabin mutanansa bai kasance ba illa an qalu sai fadin su akhriju ala lutin ku fitar da muta da iyalin annabi lut min qaryatikum daga alqaryarku innahum unasun yatafaharun domin su mutane ne da suke tsarkake kansu wato suna tsarkaka su suna ganin mu kazamai ne su kuma suna tsarkake kawukansu to su ban mu da kazantar su mu kore su daga garinmu to yayin da suka haka sai Allah ya ce fa an je hu wa ahlihi sai muka tsirar da shi da shi da iyalinsa illa mar'atahu sai matarsa qaddarnaha min al mun kaddara ta tana cikin waɗanda suke wanzuwa a cikin halakakku wa amtarna alaihim matara muka yi musu ruwan sama da wani irin ruwan sama fasa'a matsarul munzari tir da ruwan saman waɗanda aka gargade su shine mummunan ruwan saman da aka yi musu wannan wato maimakon da aka gaya musu wannan sako su yi tunani su zauna su yi tunanin su ga cewar abin da yake ce musu wannan israfi ne wannan jahilci ne ba su sun yi tunanin wannan ba sai suke ganin abin da muke so za ka zo ka hana mu wato sun makance a cikin sha'awa sun riga sun makance a cikin sha'awa kamar yadda Allah ya sifanta su a cikin suratul hijr la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun na rantse da rayuwarka inji Allah yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance cikin mayan sha'awarsu suna wato kai komo sai suka makance sai suka ce a fitar da shi annabi lo wato tunda suna ganin ba shi da karfi ba shi da karfi law annali bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid ba shi dan ba dan garin bane yace wa za ba shi da wanda zai taimake shi ba shi da wani rukuni ba shi da wani wato madafa wadda zai dogara gare shi da za su kare shi sai suka ce za su kore shi to ba san ku yana da madafa ba ga Allah suna yin wannan to kuma sunnar Allah ce yayin da duk makiya annabawa suka ce za su kori annabi daga garinsa to karshen su zai zo hmm. sunnat Allah fil ladina kamar wa in kadu la yastafizunaka min al-ard liyukhrijuka minha wa idan la yalbasuna khilafaka illa qalila sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila ita ce sunnar Allah daga zarar mutane suka ce ma annabinsu su za su fitar da shi wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina fa awha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin in dai suka ce za su kori annabi to shi kuma Allah a lokacin nan sai Allah ya halakar da su sai Allah ya ce muka tsayar da annabi Lot da iyalansa sai matarsa ita matarsa ta kasance tana ha'intarsa tana nuna tana sanar da kafirai idan baki sun zo ta sanar da su ba wai tana ha'intarsa a kan cewar ta je ita ma tana aiki irin aikin mutanen annabi ba Allah ya karrama annabawa da matansu iyalansu ba wanda za su zo musu da irin wannan ha'inci to sannan bayan Allah ya tsirar da annabi Lut kamar yadda Allah ya bayyana da asuba aka ce su fita su fita daga cikin garin kar wanda ya waiwaya abinda wanda kawai zai waiwaya shine wanda dama bai saba bin umarni ba ita ce matar sai ta waiwaya tana waiwayawa sai aka hada da ita sannan aka halakar da su da abu guda biyu aka ɗaukaka ƙasar aka kifata. sai mala'ika jibril ya ɗauke ta da kefan tumfikinsa sai da ya nuna ta a sararin samaniya sannan aka kifa ta don haka garin har yanzu shine wuri da ya fi zurfi a ban wato a cikin shimfiɗar ƙasa abinda da yake ya yi zurfi yana ƙasa-ƙasa kusan ya zo daidai da sea level shine inda inda dead sea yake yanzu ya zama to wato ruwa ne tarin ruwa wanda yake ba abin da yake iya limewa a cikinsa na ɗaya kenan na biyu shine sai ake musu ruwa shine ruwan tsakon kwani waɗanda suke masu daga cikin wutar jahannama wanda aka biyar da su bayan an halakar da su to shine Allah ta'ala ya ce fasa'a matsarul munzari ruwan saman da aka yi ma waɗanda suka yi gargadi wannan ya mu Allah kakka nuna mana irin wannan a cikin rayuwar mu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك